mata wasu neman mata 'yan uwansu lesbians mata mutanenmu muna muna ta karawa muna muna ta karawa kun san albarkan da nake samu a kanku to albishirinku wannan bidiyon da na sake ta ba da daɗewa kun san mutane nawa suka kira ni suka samun albarka Allah ya miki albarka ki ci gaba da ba su shawara an maki rage zagi to na ce na daina zagi amma dan Allah da Allah mata masu neman mata ya wasu lesbian nake nufi fawo Allah ya bamu zankaɗa zankadan maza masu zankaɗa zankaɗan banana ke ba za ki bi namiji ba kin ce sai dai ki bi mace ku dinga fingarin juna to menene abin daɗi akan wannan lesbian din i always ask menene abin daɗi akan shi wannan lesbian ɗin ni na yadda namiji ya fi mace daɗi fa namiji ya fi mace daɗi saboda i'm not in support of that lesbian ko da na minti ɗaya ne i'm not in support of it kina lesbian ba abin da ya haɗa da ke hanyar jirgi daban na mota daban saboda ke idan har kina lesbian na gama kallon miki Allah ya tsine miki iyayenki sun tsine miki to me zai haɗa ni da ke dama zaka zauna da kawa ka idan zaka zauna da kawa ba za ka samu ci gaba ba ko ba za ta dinga baka shawara tana supporting ɗinka ba ai ba amfanin zama da ita na gaya muku ku daina wannan lesbian ɗin na ga yanzu gay ma ya riga ya zo ya zama abin ya zama ruwan dare